Mallam, wace za a yi ma? Saki, kuma can ka tsare naka, kuma can ka tsare naka, ka san ka da ta gani na da kai. Kuma can na riga ka. Ka riga ni nan, ba nan ka hito ba. Kuma ka tsare naka. Allah ka min daura Wanci za a yi ma? Wanci za a yi. Gai, gai. Ba nan gari ba ba. To saki dai, saki ka Shigala, za mu ta ka'idar da muka yi da kai. To da ka ta malam tsaya. Na ga aiki ya maka yawa. Aiki. Tsaya ka bari dan uwanka yi min mana. Aiki ya miya. Eh, ya san ka'idar da tsakani na da shi. Duk mai mashin ɗin da ya hito nan ni zai mai waci. Wani irin ka'ida? Don ni ka kawo kusoshin da suka taka ya koma ta ya kawo na shi. Eh? Eh.